Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha bakwai ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma biyu ga watan bakwai 2026 a wannan majalisi namu na tafsiri tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba haluwa a irin wannan lokaci kuma a irin wannan rana kuma a wannan masallaci namu jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma littafin da muke amfani da shi na tafsiri shine raddul azhan ila ma'ani alquran na babban malamin mu al-sheikh al-qadi abubakar mahmud gumi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma muna cin suratul baqara satittika bana nan Allah ya takawa <clears throat> wanda ya rike majalisin da alkhairi sannan kuma satin da ya wuce ba a karatu ba duk da ina nan saboda azumi da aka yi Allah ya karba wannan zai zama majalisunmu na ɗari da sha shida da izinin Allah kuma za mu tashi aya ta ɗari biyu da sha biyar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 أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم جزاك الله خيرا ما لي أمن الشمكدة أجمد ونن آية ya ce mujtama'u al-islami fihi aqwiya wa aghniya al'ummar musulmai a cikinta akwai mutanen da suke masu ƙarfi kuma masu wadata wa ru'afa wa fuqara sannan akwai masu rauni kuma masu talauci haka Allah ta'ala ya halicci wannan duniya kuma al'ummar musulmai ba su saba wa wannan ɗabi'ar ba wannan ɗabi'ar ta sunnar Allah cewa ya halarci wasu wasu suna da ƙarfi da mawadata a cikinsu wasu kuma suna da rauni kuma matalauta ne marasa shi haka Allah madaukakin sarki ya yi kuma ya faɗi hikimar haka walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim من فضة ومعاهد عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وعشان ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ألا يا أحد شي متاني وتصنع دشي وصباس دشي ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سبو دوسو سرقوا سو أمطين masu musu hijima kuma nasu bin min hadirin wa bariyacin ba'adun li ba'adun wa illam ya sha'u hada mutanen birni da na ƙauye da mawadata da talakawa sashinsu da sashi ko ba su sani ba suna wa juna hijima ne mawadaci mai dukiya mai yawa yana da bukata a wajen talaka talaka yana da bukata a wajen mawadaci shi yasa a ƙa'ida idan ka ɗauki ma'aikaci ya ma aiki kana da kamfani shi kuma ka ɗauke shi a matsayin ƙaramin ma'aikaci wato employee kai kuma kai ne employersa to ku hidima kuke wa juna in ka ce ba hidima wancan yake maka ba kuma ba ka da ta to ka yi wa kanka aiki in ka buɗe kamfani ka ce an ta mustaghnin an kulle muwazzafi ka ce kai ba ka bukatan ma'aikaci sai da kanka za ka yi komai in masakaci ce da kanka za ka rika samar da audigar kai za ka rika yi odarta kai za ka rika sa ta a inji a yi kaɗi eh, kai za ka sa ta a zaɓi kalar da za a sa a tamfar da za a fitar ba za ka iya ba ba'dun li ba'dun wa in lam yash'uru khadahu kaga ne wannan yahtaju du'afa'u ila al-musa'adati masu rauni suna da buƙatar taimako min kibalil aqwiyai daga ɓangaren masu ƙarfi wa yahuffuhum al-islamu ala tilka al-musa'adati at shi kuma musulunci yana ƙarfafar mawadata masu ƙarfi akan wannan taimakon na tatsagwari wato taimakon da ba a tilasta musu ba su sa kansu zuciyarsu ta tsarkaka shi wannan taimakon ziyadatan alal wajibati allati urifa qadruha wannan taimakon da musulunci ya karfafa mawadata su yi wa masu talauci matalauta to ƙari ne a bisa abinda aka ɗuwa musu na wajibi na zakka shi yasa akwai hadisi inna fil mali haqqan siwa zakati lallai akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mutum bayan ya fitar da zakka inna fil mali haqqan siwa zakka lallai a cikin dukiya akwai wani haƙƙi bayan zakka to shine wannan al-huquq at-tatawiyya ko alhukuku tabarru'iyya ko alhukuku da shari'ar musulunci ta sa su kai ne ake son ka tsarkake zuciyarka shari'a ba ta ce ga gwagwadon abin da za ka fitar na taimakon ba a'a kai ne ka duba abin da za ka iya yi ka ka kalli mutanen da suke gefanka waɗanda musamman waɗanda wannan ayar za ta lissafa ka ba su gudunmuwa ka taimace su in kai wannan na farko za ka samu inshirafin sadar za ka samu wankewar zuciya duk mutumin da ke taimako kullum cikin farin ciki yake nan na biyu za ka samu aljaza'u min Allah Allah zai baka sakamako sannan na uku za ka samu almuhabbatu min al almunfaqi alaihim waɗanda kake ba su ɗin nan Allah zai sa su tsoka ƙwarai da gaske sannan na hudu za ka samu himayatun min Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai baka kariya daga duk abin da kake ki sakamakon wannan taimakon da kake yi to bayan wancan wajibin da aka ɗora wanda allazi urifa qadruha wanda an san gwagwadan abin da aka ce a bada idan zakka ce ta kuɗi tsaba an san abin da za a fitar an san misali sai ya kai kaza sannan kuma sai aka ce za ka ba da ne za ka ba da ɗaya bisa arba'in ɗaya cikin arba'in ke za ka ba da nitful abin nan ugul ushir za ka ba da wannan sannan idan zakka ce ta noma to an san abin da za ka ba da shi ne za ka ba da ushiri wato ɗaya bisa goma sai kuma dabbobi su kuma sun bambanta tsakanin raƙuma da shanu da tumakai da awakai to bayan wannan to shari'ar musulunci kuma ta ƙarfafa mawadata a cikin mabiyanta cewa su zama masu fidda dukiya suna yin taimako domin zakka tilas ce aka ɗora mutum ya yi kuma an faɗi irin mutanen da ake ba Allah ta'ala ya ambaci jinsin mutane guda tabbas su ne ake ba wa zaka to akwai kuma sauran mutane su kuma waɗanda za a kalla a yi musu kyauta da sadaka na taɗawu'i wato na sa kai ba na tilas ba wa min ayi jinsin min almali kunu sannan kuma da wani irin jinsi ne a cikin wani jinsi na dukiyar ne za a yi wannan sadaka da an riga an faɗi sadaka ta wajibi wato zakka wa amma al-musa'adatu bit-tatawwu'i fala yuqayyiduha an-nass amma sadaka kyauta da mutum zai bada dan Allah dan sa kansa ba na tilas ba to wannan ba su da kaidi ba a yi musu da baibayi an ce ga abin da mutum zai bada ba idan ka ji an iyakance an ce ga abin da za a bada to nan ana magana ne fil infaqil wajib a bayarwa ta ta wajibi ita ce aka iyakance aka ce ga abin da za a bada kuma sai ya kai kaza ba a ce duk wanda yake da ɗan kaza ba to sai ya bada a'a mawadata eh wa anna allaha tarada alaihim sadaqatan تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ألا يا وجبتا ومسلمي زكاة وإن دفت موداتا ذا أكرؤون نندوشي يد جهنم سسوم وداتا وترد على فقرائهم في أبا ومبكاتا وأن كاجة زكاة تواجبي تباين وأن زكاة تواجبي musulunci kuma ya ƙarfafa mawadata cewa su kalli waɗanda suke marasa shi waɗanda suke da ƙarancin samu su ba su gudunmuwa su taimake su to wannan ayar akan abin da za ta yi magana a kai kenan shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ya sa'alunaka suna tambayarka mala ya ce ya muhammad ai ya nabi Allah ya rasulallah ya ma'aikin Allah sahabbanka suna tambayarka wannan shi ne wuri na biyu a cikin wannan surar da aka yi tambaya kaga can baya akwai wa ta ta'alaka ibadi anni fa inni kari nan gaba kuma zamu samu wasu tambayoyin wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al-'afw kafin nan yas'alunaka 'anil khamr wal maisir kafin nan yas'alunaka 'anil shahri al-haram qitalin fi can gaba kuma wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khayr wannan yana nuna mana halaccin tambaya a musulunci shi yasa Allah ta'ala ce wa amma sa'ila fala tanha wanda ya tambaya kaka daka masa tsawa to amma wannan tambaya kuma tana da ladibba akwai ka'idoji da dokoki da shari'ar musulunci ta sa na tambayoyi shi yasa ake waitowa daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ma afqaha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mamaki ka yi mamakin irin fikihun da sahabbai suke da shi ma sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi sallama illa talata asharata su'alan sai ba su yi wa manzo sama tambaya ba sai tambayoyi goma sha uku to waɗannan tambayoyin guda goma sha uku malamai suka ce su ne wanda Alƙur'ani ya ambata yawwa shi abdullahi ibn abbas abin da yake nufi kenan amma ba ana nufin tsawon zaman sahabban manzo Allah sallama da shi tambayi goma sha uku suka mata ba ko a cikin hadisai zaki iya samun tambayoyin da aka yi manzo Allah sallama sun fi dubu wani da gaske wani ya zo ya zo wajen manzon Allah sallama ya ce ayyul islami khair laysa su'alan hadha ko su'al ce wani musulunci ne yafi wani ya zo ya ce ayyu ayyu ayyu ayyu ayyu ayyu ayyu nasi hay sai manzo sun ce khayruhum anfa'uhum wani yazo ya ce ayyu al'amali afdalu manzo sun ce imanun billahi wa jihadun bi fi sabilillahi wa birrul walidayni kaga duk tambayoyi ne to amma abinda sayyiduna abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake nufi kamar yadda malaman mu suka fassara yana nufin tambayoyin da alkur'ani ya ambace su kuma ya ambace su da sigar tambaya tambaya ta sa'ala fi'ili biyu wanda ya riga ya wuce kaman can da muka buru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a kaman nan da aka tashi a matsayin fi'ili mudari wato aikin da ke ci gaba aikin da yanzu ake yin sa kuma yana fa'idantar da ci gaba yace me yas'alunaka ma za yunfiqu kamar yadda yace wa yas'alunaka anil mahiybi wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka anil shahril haram qitalun fihi yas'alunaka ma za yunfiquna qul al afwa kaga da an sa shi a matsayin mai mubari sannan akwai tambayoyin da kai tsaye ba sahabbai suka yi ba kamar misali sa'ada sa'ilun bi azabin waqi' sai Allah ta'ala ce lil kafirin laysa lahu dafi' kaga tambaya ce ta kafirai haka tambayar yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a yas'alunaka 'ani saati ayyana mursaha kaga tambayoyi ne waɗanda suke na kafirai sannan akwai inda suka yi tambaya amma ba a ambaci cewa tambaya aka yi ba kamar yadda ne tambaya ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya ce unsub lana rabbak ce ka faɗa mana nasaba ubangijinka waye baban shi astaghfirullah shine sai Allah ta'ala ya saukar da qul huwallahu ahad a ciki aka ba su amsa aka ce lam yalid wa lam yulad bai haihu ba kuma ba a haife shi ba hmm? shi Allah ba haihuwar shi aka yi ba sannan bai haifa ba to wannan shi ne tsalonaka ma da ku me za su bada wannan lafazin ma za ɗin yana ɗaukar abu biyu ma da ku me za su bada sannan wa za su ba sai aka faɗa mana waɗanda za a ba a gaba kuma za a faɗa mana abin da za a bada ce hmm? ya salu na kama za yun fi ƙun ulma an faktun min khairin falil walidai ne kaga an faɗi waɗanda za a ba kenan almun faƙo alaihim kenan lafazin yun fi ƙun shi ma an mun lura ina jin shi ne wuri na uku da aka yi magana infaki a cikin wannan sura akwai a farkon sura eh, abin nan kada abin nan eh, zalika alkitabu la ghaiba fihi hudan lil muttaqin zaka ce alladhina bilgaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga yunfiquna sannan kuma can sai aka zo aka ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin to sai kuma nan يسألونك ماذا ينفق الذي ينفقونه سنة تنبيك جمد أبن ذات بعد إذا إذن أكتشي الإنفاق شيني إخراج المال مع استفلاته في حاجة إذا إذن أكتشي الإنفاق شيني قتد دوتيا da kuma batar da ita dukiyar wato kashe ta a wata bukata shi ne ake ce mata infaki shi ne al'infa shi yasa malamanmu na zaure sai su ce mana ciyarwa in sun tashi fassara al'infaku sai su ce ciyarwa wa an ji ku bi sabilillahi kuma ku ciyar a bisa hanyar Allah kaga ciyarwa to sun dunkule mana fitar wacce da kuma batar da dukiyar amma fi haja a cikin bukata to shi ne ake cewa al'infaq to suna tambayar ka shi ne sai ma da ya ce wasa'ilu amrunul jamuh radiyallahu anhu wasu malamai suka ce mai wannan tambayar shine sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amrunul jamuh wanda aka kashe shi a yakin Uhud Ɗan uwan abdullahi bin haram baban jabir bin abdullahi al-ansari wasu suka ce shi amma sanadin wannan kaulin yana da rauni malai ce wa kana shaykhan zamanin shi amr ibn suka ce dattija ne shi mai dukiya fa sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma yunfiq sai ya tambayi manzon Allah sama me zai bada me zai fitar na dukiyarsa ya bada wa ala man yunfiqu sannan kuma wa zai ba kun ga shi ne amma wannan sanadin na da rauni ya imam wahidi ya ambace shi a cikin asbabun nuzul amma dai sanadin na da rauni shi yasa al-imam ibn jarir ne tabari a cikin kwarewarsa da yazo kwata-kwata bai kalle shi ba sai bai kawo wannan asarin ba bai kawo shi a matsayin sababin sauka wannan haya ba sai ya ce na ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu tambaya su ne sahabban annabi su ne suka tambayi manzo Allah sama ma da yunfiqu kuma gashi an tashi a sigar ne a sigar jami'i ka ga wawul jama'a ce ma da yunfiquna wawul jama'a ce yana nuna ba mutum da ya tambayar ba ke Sau daga ba a ibn jamuhi wannan tambayar ba sahabban manzo Allah sama suka yi wannan tambayar to sun yi wannan tambayar ma za yun me za su bada na dukiyarsu to shine muka ce kun ga a wannan bayanin da malam yayi ya kawo cewa amurin jamuhi ya tambaya abu biyu tambaya ta kunsa ma za to ma za allazi yunfiquna sannan wa ala man yunfaqu shi yasa shi al-infaq din yana da yana da yana da rukunai hudu ne akwai almunfiq akwai almunfaqu fihi sannan akwai almunfaqu lahu ko alaihi sannan kuma sai almunfaqu almunfiq wanda zai ba da dukiya waye kenan shi shine alghani mawadaci almutaqawwi' الراجي رحمة ربه وجزاءه mai fatan ya samu rahama Allah kuma wanda yake fatan Allah ya bashi lada shine al-munfiqu nan ke al-munfaqu fihi ko minhu abinda za a fitar din huwal ma dukiya sannan sai al-munfaqu alaihi wanda za a ba ɗin. kaga shi ne wa shine al-muhtaj mabukati, amma anan aya za ta lissafa wasu sannan sai al-mukhraju sai abinda za a fitar din yawa abinda za a fitar abinda za a fitar huwa al-khair shine alheri to saboda haka kauli rajihi sahabbai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za su fitar na dukiyarsu sannan in sun tashi fitarwa wa za su ba in sun fita? eh wa za su ba kuma sahabbai sun yi wa manzon Allah sama irin waɗannan tambayoyin Abu Talha ansari radiyallahu anhu mutum ne mawadaci mijin mamar ana Abu Talha ansari yana da wata makekiyar gona ta lambu wacce take cike da bishiyoyi sannan tana da wata rijiya mai daɗi ana ce mata raha. to wannan wannan gonar mai wannan rijiyar mai ruwan daɗi a cikinta kuma ga ta a tsakiyar birni domin tana fuskantar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yakan shiga gonar ya sha ruwa kuma ya ci da dino da 'ya'yan marmari da suke cikin wannan gonar gonan abu talha al-ansari sai Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lan tanalul birra ba za ku samu nagarta ba ku zama bayan Allah mutanen kirki Allah ya ku ya yi murna ya farin ciki ya gode muku a bisa abinda kuka aikata hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai kun bada kun fitar da dukiyarku kun bada wacce kuke so ku fitar daga cikin abin da kuke so shi kenan da aka saukar da wannan aya abu talhatal ansari radiyallahu anhu ya ji ta kawai sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ka san ba dukiyar da nake da ita wadda ta kai min tsadar bayruha ya ma'aikin Allah ne kashe umarta ta in yi da ita wannan ma ce ke gona me kake umarta ta in yi da ita sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi ta habbasta aflaha ta sadaqatan li al-aqarib ce ina baka shawa kai hubutinta kai waƙafi kai waƙafinta amma waƙafin da za ka yi kai alwaƙafin ahali ka yi wa danginka waƙafinta da waɗanda za su gaje ka da waɗanda ba za su gaje ka ba in ka mutu to duka su ci gajiyarta kuma su ci gaba da cin gajiyarta bayan ka mutu wannan shi ne alwakful ahali ko alwakful rahimi shi kenan nan abu talhatul ansari radiyallahu anhu ha sadaqatan sai ya sanya ta ta zama sadaka fa busi waqafi ga danginsa har anas radiyallahu anhu da ya ruwaito hadisin ya ce ni ina cikin dangin amma ba a sa na ba eh, amma anas daga baya Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiyar da tafi bai ruha Allah ya ba shi gona gonar da a shekara so bi take mai binu, a irin wancan lokacin kaga mu a wannan zamanin a irin tsatsuba da ake da ita ta kimiyyar zamani kaga yanzu ba wani abin ban mamaki bane ce ga dabino yana yin 'ya'ya su biyu a shekara to su a wancan lokacin irin dabinan da in mutum ya shuka to ba ya shuka wa 'ya'yan shi bane ba ƙila sai sa mataki na hudu sannan za su ci irin tsohon dabinan da to annabi sallama yayi wa anas addu'a yace Allahumma barik lahu fi malihi wa a'lihi a wata riwaya yace Allahumma kassir malahu wa waladahu ya Allah ka yawaita 'ya'yan Anas ya Allah ka yawaita dukiyarsa ɗiyarsa Aminatu bintu Anas ta ce sai da muka kirga 'ya'ya da jikokin Anas waɗanda ya rufe suka riga shi rasuwa sun fi ɗari banda kuma sauran masu rai kaga shi ne wannan to saboda haka nan kaga masu tambayan nan ba mutum ɗaya bane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su ne suke masa wannan tambaya sannan Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar shi ma yayin irin haka ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da gonar da ya sama ta Khaybar da aka yakin Khaybar a shekara ta bakwai Annabi sallallahu alaihi ya yayyanka wa sahabbai gona aka yi wa abin da ake cewa taqti'i aka yayyanka kowa gona gonar shi ce to sai na umar ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ka san ban taɓa mallakar wata dukiyar da tafi tsada a wajena kamar gonan nan da ka yanka min ka bani ita a khaibaru ba ya ma'aikin Allah ne kake umarta ta da ita shi ma ita ma manzo Allah su ne ya yace kai wa danginka sadaka kai musu hubusi sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hubusin wannan gona kun ga shine wannan to shine sai Allah zai ba mu amsa tambayar da sahabbai suka yi mana a suka yi a makwafinmu suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma za kuna, sai Allah ya ce qul Allah ta'ala ce ce musu aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi umarni cewa ya ba sahabbansa amsa da suka tambayi ma za kun, me za su da na dukiya sannan wa za su ba sai Allah ta'ala ce ma anfaqtum min khairin ma anfaqtu duk abin da kuka fitar za ku ba da shi min khairin na alheri kaga ba sharri ba khair nan wasu malamai sun fassara ainin mali kamar can da Allah madaukakin suke cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid kamar yadda yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidayni wal aqrabi to khair suna ne na dukiya wannan na cikin falalar dukiya Allah ta'ala ya kira ta da alhayyu alheri shi kuma lafazin alheri a shari'ar musulunci baya ɗaukar mummunar ma'ana duk inda ka ji an faɗa alheri to abin yabo ne ba ma a dukiya ita dukiya ba ta zama alhair sai idan an yi amfani da ita a cikin alheri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mal malu salihu lirrajuli salih ma dalla da dukiya ta gari ta alheri kuma ta fada hannun mutumin kirki zaka ji abin arziki ma dukiya da aka nema ta halal kuma Allah ya bada ita a hannun mutumin kirki to zaka ga yadda ake sarrafa dukiya malam amma dukiya ta fada hannun mugu to an samu matsala jarabawa ce jarabawa ga mugun sannan kuma jarabawa ga al'umma Allah shi kyauta to shine nan kul an anfaqtum min khairin duk abinda kuka bada kuka fitar kuma kuka bada shi na dukiya a matsayin alheri mala ce bayanun lima da aka ce min khairin to bayanin ma din ma duk sai aka ce min khairin na dukiya kaga ana fassara mana din ana fassara mana ita ma din abinda tuqalu lil qalil wal domin lafazin ma ana amfani da shi a abu mai yawa kuma ana amfani da shi a abin da ya kasance kaɗan tuqalu lil qalil wal ana amfani da lafazin ma abinda shi yasa a wani wajen can ai Allah ta'ala cewa yi eh, abin da lantana da fi hatta tunfiqu mimma tuhibbu tace wa ma tunfiqu min shay'in A inna Allah bihi alim kaga min shay'in nan kuma ta aka ce ne min khairi alkhair nan mal can kuma min shay'in min almal duk abin da kuka bada na dukiya ko mun kankanta ko mai yawa haganan ana nufin taɓau ba a iyakance ba ba a iyakance abin da za a bada ba shi yasa a wani wajen sai Allah ta'ala sai ce liyun fiqzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha liyun fiqzu mawadaci ne yalwa ya bada min sa'atihi a cikin yalwarsa wani kandamuwa yake sai ka ji wani an ce ya ɗauki biliyan kaza ya bada kuma koge ya zau saboda akwai abin da yawa kaga liyun fi zu sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma aka tauye masa a samun samunsa samun bai kai na wancan ba to shi ma fa yunfiq min Allah to ya bada daga cikin abin Allah ya bashi falyunfiq ya fitar ya kyautar ya sadakar mimma atahu Allah daga cikin abinda Allah ya bashi shi yasa a musulunci daga cikin khasa'isu al-infaq al-islami daga cikin suffofi na bada dukiya a musulunci la yaqillu wa la yaqtu al-munfaq da abinda abinda za a bada baya karanci baya yawa baya yi baya karanci baya yawa liyunfi ƙa'ida ita ce liyunfi sa'atin min sa’ati shi yasa idan kana da ɗari aka ce a bada ka iya ka kasa iya cire ko da naira biyu sai naira ɗaya ba wani fitan ba kenan naira ɗaya a cikin ɗari wani fitan kenan lokacin da ake da nerori a najeriya sai kana da naira ɗari sai aka ce a bada gudunmuwa ko kuma ga wani mabukaci sai ka kasa cire naira ɗaya ka bashi ka ce a ai kana da dubu ko sai kana dubu goma to idan dubu ɗayan ta zo ko dubu goman ta zo wallahi ba za ka iya ba da ko sisi ba da ta'awwatta al-bukhla yawwa ka saba da ruwa yawwa mutumin da ya saba da ruwa yana da kaɗan to ko ya samu mai yawa ba zai kyauta ba yasa wannan ka'ida ce ta shari'a li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kuma ka'ida ce kulliyya ka'ida ce da ta game ka'ida ce kulliyya ammat jami'al infaq ammat jami'a anwa'il infaq duk abinda na asa hannu ne a cikin aljihu a fitar abada to wannan ka'ida ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati in an zo ana magana mawadaci ya bada gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya shi na yawa kai ruwa ya mallaki biliyoyi to kai ya rika sadaka irin ta miloniya domin shi biloniya ne sannan shi ya mallaki dubbanni ne na ɗaruruwa miliyoyi kai miloniya ne shi to kai ya rika kyautar irin waɗanda suka mallaki dubbanni na ɗaruruwa kai haka a aliyun fiq zu ta'atin min sa'ati Allah ya ganar da mu to ne sai Allah madauki ma ne ya ci gaba da ce mana wa fihi bayanu shay'il munfaqi allazi huwa ahadu shiqai su'al a cikin wannan kuma akwai amsa da bayani a game da ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu na tambayar da aka yi ai mun ce da aka ce ma za yunfiquna tambaya biyu ce ma za yunfiqun ai allazi yunfaqu sannan wallazi yunfaqu alayhi me za a fitar wa za a ba in an fitar to yanzu anan an ba mu amsa e, wa وعجاب عن المصرف الذي huwa shukul الآخر nan yanzu an ce min khairi duk abin da za ku fitar na dukiya ba a la wa la kafu bai kaɗan bai yawa to kaga an bada amsa ma za yunfiqun fa ka anna Allah tabaraka wa ta'ala yujibu an hadha su'an sual fa yaqulu li ibadi fi al kalila wa anfiqu al-katir hasba ta'atikum wa hasba qudratikum wa hasba ginakum amma Allah yana ba mu amsa yana cewa a'a ba mu ɗora wa kowa cewa ga abin da zai ba da tilas ba a'a da kaɗan da mai yawa dukkaninsu ba a rena su amma abin da ake bukata kai ka ji tsoron Allah a matsayinka na mawadaci to ka ba da daidai wadatarka kai kuma wanda ba ka da wadata kakka ce to ainihin ban da komai a'a kakka ce ba ka da komai kana da shi ka ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka daidai gwagwadon iyawarka to kun ga wannan kenan to shi ko ita kuma bangaren tambaya na biyu shine ma ya ce wa ajaba anil maqdisi sai kuma Allah ya ba da amsar wa za a ba sai aka faɗa bi tasri alladhi huwa shiqul akhar wanda kuma shine ɗayan bangaren tambaya mala yana so ya ce mana a cikin ayan nan an ba da amsoshin duka biyu an ba da amkoshin tambaya wacce ta kasance mai harshen damu kamar tambaya ce amma mai ba. wadda ake yi a aji duk wanda yake yi harkar ilimi ya yake harkar ilimi ko ya yi ya san haka ko akan yi tambaya ɗaya amma sai a ce mai aya tana da tambaya a da ba. to an ba mu amsar a me za mu bada abinda za ku bada ku kaɗan ko mai yawa ku ba da gwagwadon abin da Allah ya ba ku wa za mu ba ba kenan to ita kuma wannan amsar ita ce sai Allah maɗaukacin sarki sai ce falil walidai iyaye iyaye guda biyu iyayen mutum guda biyu suna cikin waɗanda ake bukata bayan ka fitar da zakkarka to su kuma su ne suka fi cancanta ka kyautata musu a badawa iyaye guda biyu kakkumanta manta aya tana magana akan as-sadaqatu tatawwu'iyya ne al-infaqu tatawwu'i ba al-wajib ba ba wajibi ake magana ba bayan mutum ya sauke wajibin da ke kan shi na dukiya to waɗanda kuma ya fi cancanta ya kyautata walidai wasu malaman tafsiri magabata suna ganin wannan aya an goge ta suka ce aya ce da aka goge hukuncinta domin an saukar da ita ne in inzali ayati zaka kafin a saukar da ayar a masarifin zaka kenan abin nan eh, abin nan inna masadaqatu lil fuqara amma malamai suka ce wannan magana ba haka take ba ba a goge wannan ayar ba tana nan waccan ayar ta inna masadaqatu lil wannan wal ne. ita tana magana ne akan zakka ta wajibi ita kuma wannan ayar da dangoginta tana bayani ne akan sadakoki da kyaututtuka na nafila mun gane ya saboda ka idan mutum zai fitar da dukiyarsa ya bada to iyayensa kuma ko mawadata ne su ko talakawa to su suka fi cancanta ya ba su idan mawadata ne ya ba su abin da zai faranta musu rai za ka samu mahaifinka bai buƙatar ciyarwa bai buƙatar komai naka amma yana bukata a ce ga wani abu na kyauta da kamishi yana faranta masa rai haka mahaifiya za ka same ta hajiya ce wani zubin ma ita tana baka to amma kuma yana mata daɗi a ce ga wani abu kai ka har nuna jama'a za ka ga tana yi iyayenmu suna da wannan ce ai shi ya min kaza tana jin daɗi to shine nan Allah yake nufi falil walidai iyayen mutum wajibi ne kai wai suna su ne na farko waɗanda zai mutu a sadaqatu tatawwu'iyya ko al-infaqu tatawwu'i iyaye da uwa da uba malamai sun tattauna <laughs> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi wani daga cikin sahabbansa ya ce waye a cikin mutane a haƙƙu bi husni suhbati ayyun nasi ahaqqu bi husni suhbati waye a cikin mutane fi cancanta in kyautata masa mu'amala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuk mama thumma ummuk thumma ummuk har uku yana cewa mamarka a tambaya ta hudu sai ce thumma man sai ce sai sai ce abuka sannan babanka to malamai suka tattauna suka ce a babun badawa ake magana nan kamar limamul gazali Allah ya gafarta masa abin da ya tafi a kai kenan ya ce iyaye guda biyu shi baba ana fifita shi a kan uwa a babun abin da ya shafi fit ta'zimi wal a girmamawa da ganin daraja domin da shi ake alfahari kowa yana alfahari da baban shi domin kowa mana da mama ai ita mama babu al'ummu shar'iyya da al'ummu gairu shar'iyya ko duk maman mutum mama shi ce to amma akwai al'abu shar'i akwai al'abu gairu shar'i akwai baban da shari'a ta yadda da shi akwai baban da ba shari'a ta yadda da shi shine al'abul biology kawai yawwa ko al'abu tsini kowa na da wannan to baban mutum a babin girmamawa da ganin daraja to shi ake gabatarwa akan mahaifiya amma ita kuma mahaifiya fil ata'i fil ata'i wal it'am a wajen badawa da ciyarwa to ita kuma mama ake fifitawa ana me hikimar malaman mu da suka faɗi wannan so tari zaka ga baba ya fi wadata so tari za ga da yawa baba bai da bukatu fiye da irin wanda mahaifiya take da su na abata haka ne aiko to kage shi yasa aka yi to iyayen mutum guda biyu su ne na farko a babin kyautatawa ta dukiya in mutum bayan ya fitar da zakar shi domin su dama ba sa cin zakka mu haddace wata ka'ida idan iyayen mutum suka zama suna da bukatar zakka to yanzu ya tashi kyautata musu ba kyautatawa ba ce yanzu ta zama wajibi duk iyayen mutum da suka zama suna bukata a basu zaka to yanzu sun tashi daga matsayin kyautatawa yanzu tilas ne a ɗaunayinsu amma in suka kai matsayin da ba su bukatar zaka to yanzu kyautata musu ake kyautata musu ake domin iyaye guda biyu ba a ba su zakka iyayen mutum sun fi ƙarfin su ci zakkan mutum domin dukiya min autahin na min autahi almal ne dukiya ce ƙazantar dukiya ce ita ce kake fitarwa sannan sai ka kaba babanka in dai har babanka na da bukatar ya ci zakka to yanzu nauyinsa ya zama tilas a kanka eh, sai ka mishi albashi haka in har mahaifiyar mutum na da buƙatar kasta, to yanzu kula da su ba ba bane ba ihsani bane ya zama al'adil ya zama wajib wajibi ne sai ya mata albashi ƙwarai da gaske ya rika jirge musu kayan abinci kuma sannan ya rika ba su kudin abinci kuma da kudin kyauta domin kasan iyayen dattawa suna da kyauta sai ya lissafa ga abin da za a yi cefa ne ga kuma kyaututtukan da za ta riƙa yi in an zo ƙawarta ta zo ko wasu yara an aiko su abin da za a ba su tukwici to duk mutum zai bada mun gane al-imam al rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa ce idan baban mutum bai da mata shari'a bata tilasta masa siya masa aure ba haka malaman fitubu suka ce ba tilas ba ne baya cikin haƙƙin ɗa ya aurar da baban shi amma in baban ya aure kuma yana da buƙata to tilas ne ya ciyar da wannan mata shi yasa idan baban mutum na da mata kuma baban mabukaci ne to wajibi ne ya ciyar da baban kuma ya ciyar da matar shi kun gane kaga ba maman mutum ake magana ba nan fake domin shi a riga an haife shi sai baban shi ya wani aure kuma ya zama mabukaci bai da abin da zai ciyar da matar nan tasa to yanzu wajibi ne ya nauyin shi ya ciyar da shi ya ciyar da matar mun gano wannan karatu to haka nan sai Alimamin imam sai ya ce da ya kama maganar malamin fiƙi cewa ba tilas bane ya masa aure ya ce amma idan yana da matsananciyar bukata ta auren to wajibi ne ya mai to ina 'ya'yan zamani waɗanda babansu ƙila mamarsu ta mutu sai su hana babansu aure a ina suka samu wannan addini baba da ƙarfin shi mata shi ta rasu wai sai 'ya'yan shi su yi mitin su ce ba sai dai ya aure ba kaga wannan ba daidai ba ne saɓan Allah ne in har ya ce yana da bukatar auren nan to ai kaga yana da bukatar kenan da bai da ita zai ce zai yi to shi yasa a babi na mutunci a babi na shari'ar musulunci in har yana da bukatar aure kuma bai da abin da zai yi auren nan al-imam al ya yace wajibi ne kuma ya aure wajibi ne ɗaya wa baban shi aure duk yana cikin falil walidai qul ma min khairin والدين أن يزوج الابن أباه إذا احتاج أبوه إلى الزواج وكان فقيرا يا إما بابا شعوري فنو أن ينفق على زوجة أبيه يتشق بدأ قمت يد ما تبابا أبو ونم ونم كنت أبيه كي ينزل شكرا وينا تيد كي wallahi wani sai ka samu ya zama ya gama university ba ana bashi abinci a gidansu akwai su da yawa daga nan a nan ba za a rasa ba wasu ma suna nan sun gama university ana ci da su akwai su kuma har ka ga irin irin al'adunmu kyawawa masu kyau in ka zama mai biyayya to auren fari ma za a yi a gidanku kawai saboda gata amma aure to kai kuma shi ne saboda ka zama butulalle butulu wannan mahaifin naka yanzu ya zo daga cin fa'idojin ya haife ka ai har da wannan abin da ya maka kai ma ka biya bashi ya dora ma bashi ne so da za ka biya bashi shi yasa malamai suke cewa daga cikin fa'idojin haihuwa an taji da rabbi yurabbika fi rufulati shaykhukatik ka samu wanda zai ci gaba da maka tarbiyya ya kula da kai a lokacin da ka shiga yaren ta tsufa e, abin da ka yi da yanzu shi ake dawo maka da shi a biya ka kun ga wannan kenan so da haka wannan wannan falil walidai iyaye guda biyu iyaye guda biyu su ake fara kyautatawa wa bayan an fitar da zakka ta wajibi to idan za a kyautata za a ba da wata dukiyar to iyayen mutum su suka fi cancanta ya biya musu a ba su malamai sun tattauna kan hukuncin wajabcin biya musu hajji wajibi ne mutum ya biya wa yana da wadata ya biya wa iyayen shi guda biyu hajji a lokacin da ake yakin musulunci sai babansa ya ce ni zan je jihadi amma ban da abin hawa ban da makami ban da kudin guziri shin wajibi ne ya ɗauki nauyin baban shi a wannan babin al-imam al-qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin tafsirin sa yace malamai da yawa sun tafi akan cewa ba wajibi ne kuma wannan ita ce fatawa alimamu malik rahimahullah mun gane domin aiki ne na tsawuri sai Yalla ya ce wal aqrabi sai kuma na dangi na kusa a cikin waɗanda suka fi cancanta a kyautatawa bayan an fitar da zakka to kuma a fitarwa da dangi dangi na kusa su ne al'aqrabu dangin mutum na kusa dangin mahaifinsa da dangin mahaifiyarsa dangin mahaifi da dangin mahaifiya farawa da ‘yan uwan mutum ‘yan uwan shi kai ƙannin shi da yayyinsa ba waɗanda suka fi cancanta su ci daɗin dukiyarka kamar ‘yan uwanka bayan iyayenka ka ba su su kan waɗannan suna cin zakka to bayan ka ba su zakar, ƙila zakka an fi cincina ta da yawa ka fitar da zakkarka to sannan kuma kana da buƙatar kai wata kyautar to danginka su fi kamata ka kalla ka ba su hatta zakar waɗanda aka fi son ka ba su da yawa su ne danginka sahaji ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da hukuncin zakka mutum ya ba ɗan uwan shi manzo ta bai ce fa'idoji biyu take da su fa'ida ta farko silatu kata da zumunta sannan na fa'ida ta biyu wa sadaqatun sannan ka masa sadaka yi zakka ke lokacin da ka dauki kyauta ka ba wanka ko kaninka sadaka zakka kai to kayi abu biyu kata da zumunta sannan kuma kayi zakkar da Allah ya wajabta maka kai to bayan kuma zakkar sai kaga kana da wata wadata kana da wata dukiyar da kake son ka bada to ka ba yan uwanka suna da bukata kun ga wannan ɗaukar nauyin dangin fa akwai inda Allah maɗaukacin sarki ya mai da shi wajibi imana sai da shi wa ati zal quba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubdil tabdira wa ati zal quba sunan aqrabun nashi dangi ka ba su haƙƙinsu me ake cewa alhaqqu shine ma yajibu alayka li ghayrik shine alwa shine alhaqq alhaqqu ma yajibu alayka li ghayrik abinda aka ɗora maka kai wa wani tilan kun shi ne wannan wala waɗannan ayoyin ba da waɗannan hukunce-hukuncen wallahi ba za ka same su a wani addinin ba in ba musuluncinmu ba wannan yana cin mahasinu dini na kuma da musulmai sun yi aiki da su za mu shiga cikin wannan rayuwar da muke ciki a yi shi ne mai waka yake cewa yan uwanka dan uwanka da manyan riguna sai ya baka cikin rigar raga shi ne wannan dan uwanka da manyan riguna sai ya baka cikin rigar raga eh? dan uwanka na da maɗuɗuwar dukiya amma kuma ya baka kana yawo da tsummo kara kuma shi bai damu ba to ba musulunci ba ne wannan abinda musulunci ya sa shi ne mutum yana da 'yan uwa yana da iyaye yana jin daɗi yana da wadata to a ga wannan a dangin shi a gani a iyayensa to bayan an gama da dangi wal yatama sai marayu marayu na cikin waɗanda aka ɗora maka ka kyautata musu kuma su ma marayu suna shiga cikin zakka domin marayu ba za su fita cikin alfukara da almasakin ba marayu suna tsakanin alfukara da almasakin to bayan an fitar da zakka kuma shari'ar musulunci ke ta ce kana da wata dukiyar to an fi ƙanan yatama ka ba marayu al yatama jam'i ne na al yatim al-yatim a musulunci abin nan a ɗan adam kai shine man mata abuhu walam ma shine yaron da ko mace wanda iya baban shi ya rasu wanda mama shi ta rasu ba maraya ne, a shari'ar musulunci ba maraya bane in ɗan adam ne shi amma idan dabba ce mamar dabba ta mutu to yanzu maraya ne kamar tsuntsu sai mamar shi ta mutu ta bashi ko kaza ta ɗingire ta ba ƴaƴa ko akuya ta mutu ta ba ɗanta to yanzu wannan ɗan maraya ne saboda uwacce dama mai kula da shi ko amma a ƴan adam wanda ake kira maraya shine wa shine wanda ya rasa babansa kuma bai girma ba bai yi mafarki ba bai balaga in ya balaga to yanzu ba maraya bane shi in za a masa sai a masa kawai a babin kyautatawa domin ya kai matsayin da zai nema wa kansa a wannan kwamitocin marayu sai sun kula da wannan yawwa akwai cikin waɗanda ake sa su a listin marayu aiki ya kamata a neman musu a ce to kai ma daga nan ana bukata ka ɗau nauyin wasu nan gaba ba wai a ce za a mai kayan sallah ba ko kuma a ce za a rika biya mai kuɗin makaranta kawai siddar in ma za a biya masa kudin makaranta to a scholarship to kuma sannan a nema masa sana'a bayan an ba shi scholarship sannan a ba shi entrepreneurship kaga duk ship ship ne yawwa ba a dau ship daya ba ship kenan yawwa <laughs> to shi ne wal ya su ma sai a ba su so minti nawa to mun cinye lokacin Allahu akbar shi kenan sai mu tsaya nan kan mu wuce yanzu zai daji ka tsaye da mu kenan Allah fitar da mu sai mu tashi wal mataki kenan Allah kai mu domin ƙarin bayani وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم الله وبركاته